darasin da ya gabata mun tsaya ne karshen aya ta 188 cikin wannan sura mai albarka suratul araf yau za mu tashi farkon aya ta 189 da Allah a saurara bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وبين تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة في الله shine wanda ya halicce ku ya samar da ku min nafsin wahida daga rai ɗaya. wannan rai shi shine annabi adam alaihi salam wa ja'ala minha zawjaha kuma ya halicci matarsa daga jikinsa hadisi ya tabbata cewa an halicci hawa'u daga kashin haƙarƙarin annabi adam alaihi salam da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi cewa ita mace an halicce ta ne daga kashin haƙarƙari kuma shi kashe na haƙarƙari inda ya fi ko ina tankwara shine daga samansa ba a miƙe ki gaba ɗaya ba da haka duk wanda zai zauna da mace sai zai zauna da ita a halinta na tankwararre in ko yace dole sai ya mikar da wannan kashin to abin da zai faru shine karya shi gaba ɗaya ubangiji ta Ala ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida shi Allah shine wanda ya samar da ku daga rai guda ɗaya wa ja'ala minha zawjaha kuma ya halitti matarsa daga jikinsa wato aka halitti matan wannan rai din daga jikinsa wani sashi na bangaren jikinsa liyaskuna ilaiha domin ya samu natsuwa tattare da ita domin babu yanda za a yi ɗa namiji ya zauna shi kadai haka ita ma mace hikimar Allah ta gudana cewa ba za ta iya zama ita kadai ba sai in sun hadu da juna ubangiji ya ce falamma ta yayin da ya kusance ta hamalat hamlan khafifan sai ta ɗauki juna biyu ciki wanda yake mai rauni wato wanda yake bai yi nauyi ba wato a zangonsa na farko a kwanakin farko kenan kila wata ma ba za ta iya gane cewa ta samu juna biyu ba har sai in wata yayi ta gaba ta yi jinin al'ada ba sannan ta gane cewa tana da juna biyu hamlan khafifan kenan famarrat bihi ta ci gaba da shi a haka falamma asqalat yayin da ta yi nauyi wato ciki ya kai zango na biyu na uku har ya shiga na hudu kila ana dab da haihuwa da awallaha rabbahuma su biyu da mijin da matar sai suka roki Allah suka kirayi Allah rabbahuma ubangijinsu suka ce la in ataitana salihan ya Allah idan har ka ba mu salihin da nagari lanakunanna min salihin lalle za mu kasance min shakirin daga cikin bayi masu godiya a gare ka masu kadaita ka da ibada domin hakikanin godiya wa Allah ta'ala shine bautarsa kamar yadda ya tsara kuma shi kadai ba tare da an sa masa kishiya ba falamma atahuma salih yayin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba su dadin wanda yake nagari nagartacce ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma sai suka sanya ma Allah kishiya cikin abin da ya ba su na baiwar dadin sai Allah ce fata'ala Allah amma yushrikun ubangiji ya ɗaukaka gabarin abin da ake hada shi da shi na kishiyoyi duk wanda za a sa ya zama kishiya ga ubangiji cikin mutane yake ko cikin aljanu ko cikin mala'iku ko cikin kowane irin jinsin halitta ubangiji ya ɗaukaka ya fi karfin wannan din da a kwatanta shi da shi ya wani abu wa hum yukhlaqun su din ne ma ake halitta ma'ana duk wanda zaka sa ya zama kishiya ga ubangiji cikin mutane yake ko aljanu ko cikin mala'iku ba da ikon halittar wani abu ba da ikon halittar mafi kankanta daga cikin halittun Allah kamar sauro ko kuda ko kiyashi ba mala'ikan da zai iya halittarsa ba mutumin da zai iya halittarsa ba aljan da zai iya halittarsa to kuma rashin iko wajen halitta na nuna rashin cancantar mutum ya zama abin bauta duk wanda baya iya halitta to ba za a bauta masa kenan wanda ake bauta shine kadai wanda yake da ikon yayi halitta ya kashe ya raya ya arzuta ya talautar ya saukar da ruwa ya fitar da tsoro a lokacin da ya ga dama a garin da ya ga dama wanda duk baya da wannan ikon to bai cancanta ba a dauke shi a matsayin ilahu a matsayin abin bauta da haka sai Allah yake musu inkari ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an yanzu sun sanya wa Allah kishiya kuma kishiyoyin irin wanda ba sa iya halittar komai wahum yukhlaquna su din ma halittar su aka yi